wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani na wannan wata mai albarka watan ramadan hijira ta 1441 wato shekara ta 2020 kenan miladiya idan abin ya tabbata idan yan uwa ba mance ba wannan shine ah, darasi na goma sha bakwai a cikin jeren giya na darasi da muke gabatarwa a darasin baya mun ji cewa mun shiga farkon suratul fatiha fadin allah tabaraka ta'ala a billahi mina shaitanun rajim alhamdulillahi rabbil alamin muka ji cewa ma'anar wannan shine godiya yabo da jinjina sun tabbata ga allah mai girma da ɗaukaka kuma wannan yabo wato yabo ne na kamala yabo ne wanda aka yi wa Allah tabaraka ta'ala domin shi ne wanda ya cancanta a yaba masa a karatun baya mun ji ayoyi kamar guda biyar wanda farkonsu suka fara da alhamdulillahi mai ma'ana dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu babban malamin musulunci a sheikh muhammadu amin ibnu muhammadu muhtar a shankiti Allah ta'ala muke roƙo ya masa rahama yake cewa lam yadhkur huna zarfan makaniyan wala zamaniyan wato idan an lura a allah tabaraka wa ta'ala cewa yi alhamdulillahi rabbil alamin wato godiya da yabo sun tabbata ga allah ubangijin halittu bai faɗi godiyan nan a'a a wuri kaza banda wuri kaza ko ko wuri kaza ko lokaci kaza ne ya banda godiyar ko yaya duka allah tabaraka wa ta'ala bai faɗi ba wa zakara zalika fi rum sai dai ya ambata mana ƙarin bayani a cikin suratul rum wato anna zurufahu almakaniya cewa lallai wannan zarfu ainihin zarfu ne na makan wannan godiya godiya ce wato ta wuri ko ta wani bagire kamar yadda Allah ta'ala ce walahul hamdu fis samawati wal ard wato yabo ya tabbata ga Allah a cikin samai kamar yadda yabo ya tabbata ga Allah a cikin kasai kaga wannan an ambaci wuri an ambaci sama kuma an ambaci ƙasa yanzu mun gane inda yabon yake yabo ne wanda Allah ta'ala yabansa ya tabbata a cikin samai kuma yabansa ya tabbata a cikin wato a bayan ƙasa wannan aya tana cikin suratu rum aya ta goma sha takwas wa zakara fil ya ambata a cikin suratul ƙasas anna dhurufahu a zamaniya a wancan ayar kuma sai ambata wato zarfi ne na zaman yake cewa wa huwa la ilaha illa huwa wa lahul hamdu fil ula wal akhirah Allah ta'ala shi ne Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta sai dai shi sannan dukkan yabo sun tabbata a gare shi a farkon al'amari sannan da ƙarshen al'amari bi ma'ana Allah ta'ala shi ne ake yabonsa a sama shi ne abin yabo a bayan ƙasa shi ne abin yabo farkon al'amari shi ne abin yabo wato a ƙarshen al'amari wannan aya tana cikin suratul ƙasas aya ta saba'in wa fi awwali surati saba'a a farkon suratu saba'a Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗin cewa alhamdulillahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda duk abin da ke cikin samai da abin da ke bayan ƙasa nashi ne walahul hamdu fil akhira kuma yabo ya tabbata ga Allah a lahira wa hakimul khabir Allah shine mai hikima kuma mai ba da labari wanda wal alf wal lam da aka kawo cikin alhamdu wannan alif da lam malamai suka ce listigiraƙil muhammad don ya tattaro ya kunso dukkan yabon ne ba a bar wani guda ɗaya ba ko a yi wani yabo ban da wani a'a shi Allah ta'ala yabonsa wato gamammen yabo ne yabo ne wanda ya game komi wa huwa sana'un asna bihi ta'ala ala nafsihi yabo ne wanda Allah ta'ala ya yaba wa kansa wa fi dimnihi a cikin wannan yabon da ya yaba wa kansa to a cikin wannan yabon kuma yana ƙara sanar da mu wato mara ibadahu ya umarci bayansa an yi sunu alaihi bihi da su yaba masa tunda Allah tabaraka ta'ala ya yaba wa kansa wato ya yabi kansa to ba kaɗai yabon kansa yake ba yana ƙara karantar da mu yana umarta mu yana lura da mu cewa mu ɗin bayinsa mu zama masu gode masa mu zama masu yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka yake cewa wa qul alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin a lokacin da Allah ta'ala ya tsiratar da annabi Nuhu da waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin ruwa sai Allah ya karantar da su yadda za su gode masa da yadda za su yaba masa ya ce wa qul alhamdulillahi ku ce muna gode wa Allah allazi najjana min alqawmi zalimin Allah wanda ya kubutar da mu Allah wanda ya tsiratar da mu daga mutane azzalumai kenan kaga Allah da kansa ya ce wa ku ce alhamdulillahi ku ce godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah a wannan aya Allah ta'ala ya karantar da mu yanda za mu gode mashi a lokacin da Allah ta'ala ya mana wata ni'ima sai mu ce alhamdulillahi wato muna gode wa Allah muna yaba mashi muna jinjina a gare shi wannan aya tana cikin suratul mu'minun aya ta 28 Allah ta'ala ya faɗi dangane da annabinsa annabi Dawud da kuma ɗansa annabi Sulaiman Allah ta'ala ya ce wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'minin Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana cewa a lokacin da aka yi wannan hukunci tsakanin annabi Dawud fafahamna ha Sulaiman muka fahimtar da annabi Sulaiman daga ƙarshe gaba ɗayansu suka gano cewa Allah ya yi musu ni'ima ya halice su musulmi sannan ya mai da su annabawa kuma Allah ta'ala ya mai da su manzanni don haka sai Allah ta'ala ya ba mu labari ya ce a lokacin da annabi Dawud da annabi Suleiman gaba ɗayansu sai suka haɗa baki suka ce alhamdulillahi dukkan yabo da godiya waɗanda suka cancanta ga Allah to sun tabbata ne ga Allah allazi faddalana wanda ya fifita mu ala kathirin min ibadihil mu'minina akan da yawa daga cikin bayinsa muminai ashe kenan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yake karantar da annabawansa da manzanninsa cewa ga yadda za su gode mushi wannan kalma ta alhamdulillahi kalma ce da ta fito daga Allah ta'ala ya yabi kansa da ita Allah ta'ala ya kururuta kansa da ita kuma ya koya wa annabinsa kuma manzonsa annabi Nuhu cewa ka ce alhamdulillahi alladhi najjana min alqaumi zalimina sannan wannan ita ce kalmar da annabi Sulaiman da wato annabi Dawud da ɗansa annabi Sulaiman suka faɗi cewa alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi mu'minina wannan aya tana cikin suratun namli aya ta goma sha biyar har yanzu Allah ta'ala ya faɗi dangane da manzansa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wanda Allah ta'ala yake ba mu labari cewa annabi ibrahim ya faɗa da kansa ya ce alhamdulillahi alladhi wa habale alal kibari isma'ila wa ishaqa annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yana cikin waɗanda suka yi fama da rashin haihuwa sai da ya kai wasu shekaru masu yawa bai haihu ba daga baya allah ta'ala ya hore masa haihuwa ya ba shi ɗa shine annabi isma'il daga baya allah ta'ala ya ƙara masa ɗa ya ba shi haihuwa annabi ishaq to haka annabi ibrahim yake cewa dukkan yabo da godiya sun tabbata ga allah ta'ala allazi wahabani alal kibari wanda ya hore mani ya bani a lokacin girma bayan tsufa ya kama ni ya hore mani da annabi isma'il ya hore mani da annabi ishaq ina gode wa allah ta'ala akan wannan ni'ima kenan wato wannan ita ce hanya ta annabawa wajen jinjina wa allah da gode wa allah da yaba wa allah a lokacin da Allah ta'ala ya musu wata kyauta wannan aya tana cikin suratu ibrahim aya ta talatin da tara Allah ta'ala yake cewa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan daga ƙarshe godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda bai riki ɗa ba Allah wanda ba ya da ɗa wato wannan aya tana cikin suratul isra aya ta ɗari da goma sha ɗaya wa ahlul jannati yan aljanna ga abin da suke faɗe a lokacin da suka samu kansu a cikin aljanna za su ce alhamdulillahi lazi azhaba anna alhazan godiya da yabo duk sun tabbata ga Allah wanda ya gusar mana da bakin ciki wanda ya tafiyar mana da bakin ciki inna rabbana lagafurin shakur lallai ubangijinmu mai yawan gafara ne lallai ubangijinmu abin godiya ne wanda shi Allah din nan allazi ahallana daral muqamati wato min fadlihi Allah ta'ala shine wanda ya hore mana gida matabbata aljanna kenan wanda aljannan nan da Allah ya bamu ba dan yawan aiki bane a'a min fadlihi daga falalarsa ne Allah ya bamu wanda cikin aljanna la ya masuna fiha nasabun babu wata wahala da ke samun mu a cikin aljanna wala ya masuna fiha lugub babu wani wato damuwa babu wani abin rashin kyawu ko abin rashin daɗi da yake samun mu a cikin aljanna wanda wannan aya tana cikin suratu fatir aya ta 34 har yanzu Allah ta'ala yana ba mu labarin muminai mutanen kirki Allah ta'ala ce da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wato kiran da suke a cikin aljanna idan sun shiga idan suna neman wani abu sai su ce subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa tahiyyatuhum fiha salam su a cikin aljanna salam aminci ya tabbata ga Allah wa akhiru da'awahum fiha wato ƙarshen kiransu a cikin aljanna anilhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin wato har yanzu dai ƙarin yabo da godiya ga Allah tabaraka ta'ala duka wannan yana gwada maka mutanen kirki ba wai a duniya kaɗai ba ko da an tafi aljanna bakinsu ya riga ya saba da gode wa Allah don haka ba za su daina gode wa Allah nan ba domin bakinsu ya riga ya saba Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labarin 'yan aljanna a cikin suratu zumar suratu zumar aya ta 84 Allah ta'ala ya ce wasiƙar lazina taqaw uh, wasiƙar lazina taqaw rabbahum ila aljannati zumara wato aka tattaro waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu aka tattaro su aka ainihin ɗora su akan hanya ta aljanna suna jama'a jama'a ƙungiya ƙungiya za ka ga wata jama'a ta wuce ta shiga aljanna wata jama'ar ma ta taho ta shiga aljanna wani taron jama'a sun taho sun shiga aljanna wasiqal ladzina taqaw rabbahum haka aka tattaro waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu aka tarkata su aka zuba su a cikin aljanna gidan aminci jama'a jama'a hatta idza ja'uha sai lokacin da suka zo za su shiga aljanna futihat abwabuha sai aka bude musu kofofin aljanna gaba daya kofar masu azumi kofar masu sallah kofan masu ibada kaza da kofan masu ibada kaza kowa da irin kwazansa kowa da irin aikin da yawa Allah wa qala lahum khazanatuha haka dai waɗanda ke tsaron aljanna wato suka ce su waɗanda suke gadin aljanna suka ce salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku wato mala'iku su ne suke gaida 'yan aljanna waɗanda suke mala'iku masu gadin aljanna suna cewa waɗanda za su shiga aljanna amincin Allah ya tabbata a gare ku tubitum kun ji daɗin ku fadakhuluha khalidina ku shiga aljannan nan kuna masu kwanciyar hankali kuna masu tabbata a ciki babu ran da za a janye ku a ciki babu ranar da za ta zo ku fita a ciki to daga aka gaya musu wannan magana bayan an gaya musu cewa wato salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku libitum hankalinku ya kwanta kun ji daɗinku ku shiga aljanna kuna masu kwanciya hankali kuna masu tabbata a ciki to da jin wannan magana wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'adahu sai suka ce godiya da yabo sun tabbata ga Allah wanda ya gaskata mana alkawarin da ya ɗauka mana wa aurafana arda. Allah nan da ya gadar mana da me wato ya gadar mana da ƙasa na ha minha haythu nasha fa ni'ima ajarul amilina su kaga kenan hatta 'yan aljanna bayan sun shiga aljanna har yanzu yaba wa Allah bai bar bakinsu ba gode wa Allah bai bar bakinsu ba saboda ya riga ya wato ya ɗamfaru akan harasansu yawan gode wa Allah kuma yawan yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala an samu wani hadisi daga abi huraira Allah ya kara masa yadda ya ce qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da ɗaukaka ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba wannan sallah na raba suratul fatiha tsakanina da bawa na gida biyu fa nisfu hali rabin farko Allah ta'ala ce nawa ne wa nisfu hali abdi rabi na biyu yanki na biyu na suratul fatiha wannan dun na bawa na ne wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na ya roƙa to ya samu manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya abdu bawa zai ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu ya Lahu to da jin wannan magana sai Allah ya ce wa bawa hamada ne abdi bawa na ya yabe ni bawa na ya jinjina mani bawa na ya gode mani ya abdu sai bawan ya sake karanta aya ta biyu ya ce ar-rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim wato mai rahama mai jin kai ya Lahu sai Allah ta'ala ya ce wato sai Allah ta'ala ya ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni to haka dai har aje inda Allah ta'ala zai ce wali abdi ma sa'ala bawa na ya sami dukkan abin da ya roƙa wannan hadisi yana cikin sahihu ibn hibban hadisi na 1784 ya zo cikin sahihu ibn maja hadisi na 366 har yanzu yana cikin littafin sahihu muslim hadisi na ɗari uku da da casa'in biyar. an samu wani hadisi daga Al'aswad aswad ibnu sari' al-aswadu ibnu sari' Allah ta'ala ya kara masa yadda qultu kala yake cewa qultu ya rasulullah na ce ya manzan Allah ya ma'aikin Allah ala an shuduka mahamida hamattu biha rabbi tabaraka wa ta'ala ashe bana karanto maka wani waƙe ba da na rubuta wanda na yabi ubangiji na mai girma da ɗaukaka da su bi ma'ana marubuci ne mawaƙi ne ya yi wasu waƙe wanda ya yaba wa Allah ta'ala a cikin wannan waƙe to shine ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tallata masa wannan waƙe cewa ya rasulallah ashe ba na karanto maka wannan waƙe ba da na yabi Allah da shi faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa amma inna rabbaka yuhibbul hamda lallai ubangijinka yana son yabo ubangijinka yana son a fanka mashi ubangijinka yana son a yaba mashi a ainihin girmama shi wanda wannan hadisi yana cikin musnadul imami ahmad hadisi na dubu goma sha biyar da ɗari ɗaya da hamsin da tara har yanzu an samu wani hadisi daga jabir ibnu abdullah allah ta'ala ya ƙara masa yadda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah duk wani zikiri da za ka yi mafificin zikiri shine ka buɗe bakinka ka ce la ilaha illallah bi ma'ana babu abin bauta bisa cancanta sai dai Allah wa afdalu du'a'i alhamdu mafificin addu'a mafificin roƙo da za ka yi wa Allah shine ka ce alhamdulillahi a duk lokacin da za ka yi addu'a idan ka fara da alhamdulillahi ka yaba wa Allah ka jinjina wa Allah to mutum zai samu biyan bukata wannan hadisi yana cikin sahihu tirmidhi hadisi na uku yana cikin sahihul jami'i sagir hadisi na dubu ɗaya ɗaya da hudu yana cikin sahihu bin hibban hadisi na da da arba'in shida. har yanzu wannan hadisi ya zo cikin nata'ijul afkar na ibn hajar al-asqalani Allah ta'ala ya masa rahama har yanzu hadisin yana cikin sahihu ibn maja hadisi na dubu tamanin. hadisin na cikin takhariju mishkatil masabih hadisi na 2246 to wannan dangane da ainihin nuna godiya kenan ga Allah tabaraka ta'ala to ko akwai bambanci tsakanin alhamdu wa shukuru malamai suka ce wal farqu bain alhamdi wa shukuri bambanci tsakanin alhamdu da kuma ashukuru shi dai ashukuru huwa sana'u alal muhsini bima a wa aulaka wato ashukuru ne yabo a kan wanda ya kyautata maka ni ma kana iya mun shukuru kai ma iya ina iya yi maka shukuru idan yau ka bani abu zan iya ce maka ka ina maka godiya irin wannan godiyar ina iya yi maka ita wanda wannan fatakuna shakartahu wa shakarta lahu idan mutum ya baka wani abu idan mutum ya yi maka wani alkhairi ko ya aikata maka wani abu da ka ji daɗi sai ya zama ka gode mashi kuma ka gode ma abin da ya aikata maka bi ma'ana ka gode mai ka gode a kan abin da ya yi maka to wannan ne ma'ana na ashukuru amma idan aka ce alhamdu to kalmar ta fi ashukuru faɗi saboda ita alhamdu huwal wasful jamili ala jihati ta'azimi wa tabjili wato shi ne yabo da jinjina siffanta Allah ta hanyar girmama shi ta hanyar fankama shi a ni'imati akan ni'imar da ya maka ka ce kana gode wa Allah akan ya baka aljanna ko kana gode wa Allah akan ya shiryatar da kai zuwa ga musulunci min alqalbi wal lisani wal arkani ita alhamdu tana fitowa ne daga zuciyarka ya zama a zuciya ka yaba da Allah ya maka wannan kyauta ta musulunci sannan bakinka ya faɗa cewa ya gode wa Allah da ainihin ya bada me wato ya bada wannan ni'ima ta musulunci sannan al'arkan gaɓoɓinka a ga suna aikin da ke nuna godewa Allah gaɓoɓin naka dukkansu su a ga suna aiki wanda ke nuna cewa godiya ake yi ga Allah Ta tabaraka ta'ala don haka a shukuru abu ne idan wani ya yi maka ɗan adam ɗan uwanka za ka iya ce mishi ashkuruka ya fulan amma ba za ka ce ahmaduka ba ahmaduka Allah kaɗai ake gaya mawa amma ashkuruka kana iya gaya wa mutum wannan yabo ne ga wanda ya kyautata maka ya yi maka wani alkhairi ka gode masa ka gode alkhairin da ya maka shi ko alhamdu to siffanta Allah ne da girma da ɗaga wato ainihin jinjina daraja ta ubangiji daga zuciya har zuwa harshe har zuwa gaɓoɓi babban malamin musulunci a imamul kasimi a cikin tafsirinsa mahasinu ta'awil yake cewa faɗin Allah ta'ala alhamdulillahi rabbil alamina abinda ake nufi da wannan Asana'ul sanaul jamili yabo ne kyakkyawa wal madahu bil kamali da kuma yabo wato ta hanyar cika yabo ne ta hanyar cika wanda idan aka ce Asana'ul jamili wal madahu bil kamali yabo kyakkyawa da kuma wato ainihin yabo cikakke sabitun lillahi ta'ala duna sa'ira ma yi uba domin dunihi wannan sun tabbata ne ga Allah shi kadai banda duk wani abin da ake bauta wanda ba shi ba ba ka ji an ce ma wani gunki ahmaduka saboda wannan gunkin bai kai bai cancanta ba a ce mushi haka Allah kadai shi ya cancanci as-sana'ul jamil wal madahu bil kamali wanda wannan sabitun ne lillahi ta'ala duna sa'ira ma yu'badu ah, min dunihi banda duk wani abin da ake bauta wanda ba shi ba wallamu filhamdi wannan lamu da ta zo cikin alhamdu to an kawo ta ne lil istighraq kamar yadda ya gabata a baya ai listighraqu jami'i a jinasil hamdi wannan ya nuna maka cewa ya tattaro duk wani nau'i na godiya ga Allah wa thubutuha lillahi ta'ala kuma wannan godiya gaba daya da yabo sun tabbata ne ga Allah ta'aziman wa tamjidan girmamawa da ainihin daraja Allah kama fil hadisi kamar yadda ya zo cikin hadisi daga shadda daga abdullahi ibnu shaddad hadisi na abdullahi ibnu shaddad annahu sami'a rajulan min ashabin sallallahu alaihi wa sallama yuqalu lahu rufa'atu ibnu rafi' shi wannan shaddad ya ji wani mutum daga cikin sahabban manzan Allah ana ce masa uh, wato rifa'a ibnu rafi' ana kiransa rifa'atu ibnu rafi' wato lamma da kala fi salati a lokacin da ya shiga sallah fa kabbara sai ya kabbara fa kala sai ce Allahu akbar sai ce Allahu akbar Allahumma lakal hamdu kullahu wa lakal mulku kulluhu wa lakal mulku kullahu wa ilaika yarji'ul amru kulla. wato fadin wannan magana ya Allah wato Allah kai ne mafi girma ya Allah dukkan yabo sun tabbata gare ka gaba ɗayan yabo ya tabbata gare ka mulki gaba ɗaya ya tabbata gare ka al'amari gaba ɗaya yana dawowa gare ka ne wato wannan ɗaya daga cikin sahabbai da ya shiga sallah sai ya faɗi wannan magana wanda ke nuna cewa ya samu wannan karantarwa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda hadithin ibnu hajar al-asqalani ya fitar da shi cikin al-matalibul aliya juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyu da biyu to wannan dangane da abin da ya shafi kalma ta alhamdulillahi to faɗin Allah ta'ala kuma da ya ce rabbil alamina wato ubangijin halittu ko ubangijin talukai kamar yadda ake faɗi da hausa ubangijin halittu ko ka ce ubangijin talikai babban malamin musulunci imamu shankiti a sheikh muhammadu muktar wato a shankiti allah ta'ala ya ji kansa yake cewa lam bayyin huna mala'alamuna a nan allah bai gaya mana suwaye talikan ba cewa dai dukkan yabo sun tabbata ga Allah ubangijin talikai suwaye talikai wa bayyana fi maudi'in akar sai dai Allah ya bayyana mana suwaye al'alamina dinnan da aka jingina su aka ce rabbil alamina Allah ta'ala ya bayyana mana ta hanyar faɗinsa da ya ce "Ƙala fir'aunu wa ma rabbul alamina wato lokacin da annabi Musa ya ƙalubalanci fir'auna sai fir'auna ya tambaye shi wai wane ne ubangijin talikai da kai kake faɗi Kala sai annabi musa ya ce wato rabbu samawati wal ardi ubangijin talikai shine ubangijin sammai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sama da ƙasa ɗin in kuntum muqinina in kun kasance masu sakankancewa da lalle Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa me za mu fahimta anan? a wannan bayani a wannan takaddama da ta faru tsakanin annabi Musa da Fir'auna to mun gano ilimin cewa al'alamina da Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamina kenan al'alamina nan wato rabbul alamina nan shine rabbu samawati wal ardi ubangijin talikai shine ubangijin samai da ƙasa wato shine mahalicin samai da ƙasa da abin da ke su waɗannan ayoyin suna cikin suratu shu'ara aya ta 23 zuwa 24 qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai ga abin da suke cewa ishtiqaqun ne min al'alama wannan kalma ta al'alam an ciro ta ne daga alama li'anna wujud al'alami domin samuwar wato samuwar talikai ko samuwar bawa alamatun la shakka fiha ala wujudi khaliqihi wannan alama ce ba shakka akwai wanda ya samar da mutum yau duk wanda ka kira duk tsaurin idansa duk rashin kunyansa ba zai ce shi ya kansa ba ba a taba samun wani mutum da ya zo ce shi ya kansa ba ba a taba samu ba kai wanda zai ce ni na haifi kaina ma ba a taba samu ba bare wanda zai ce shi ya halicci kansa to samun mu a matsayin mu na bayi a matsayin mu na talikai ya nuna cewa akwai wanda ya halicce mu shine Allah muttasifan bi sifatil kamali wanda shi Allah din nan ya siffanta da siffofi ne na kamala wato Allah ta'ala da ya samar da bayi to bayin alama ce da ke nuna maka akwai Allah duk wani abu da ka gani halittar sama tana nuna maka akwai wanda ya yi ta halittar ƙasa tana nuna maka akwai wanda ya yi ta mu dinnan da muke yawo a bayan ƙasa alama ce da ke nuna ba mu muka yi kanmu ba akwai wanda ya yi mu shine Allah tabaraka wa ta'ala qala al-qurtubi babban malamin musulunci imam al Allah ta'ala ya masa rahama a cikin littafinsa aljami'u li hakamil qur'an yake cewa ar-rabbu da kaji an ce ar-rabbu ismun min asma'illahi ta'ala suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukaki wala yuqalu fi gairihi illa bil idafa ba a ce ma wani rabbu sai idan an yi idafa misali a ce rabbul manzil kamar abin da kuke ce landlord ne ko menene wato mai gida rabbul manzil mai gida ko rabbul ibili wato mai raƙumin nan to don haka in za a ce ma wani rabbu sai an hada da idafa ba a gaya ma wani kalmar rabu domin suna ne daga cikin sunan Allah ta'ala kamar yadda imamul qurtubi ya bayyana mata udkhilal alfa wal lama idan aka samu alif da lam wato ar-rabbu ikhtassa Allah ta'ala wannan Allah kadai yake nufi idan aka sa alif da lam ya zama ar-rabbu Allah kadai ake nufi idan kuma aka sa rabbu zai iya daukan Allah din kamar yadda aka samu anan kuma zai iya daukan wani wanda ba Allah ba amma idan an samu idafa idan aka ce rabbu to dole a ce almanzil idan aka ce rabbu rabbul ibili ko rabbu kaza to wannan an yi idafa don haka wani ya iya ɗauka idan ko aka ce rabbu kadai allah yana iya ɗauka domin sunan daga cikin sunayen allah amma idan aka sa alif da lam to ana nufin allah kadai kamar yadda wannan ya zo a cikin wato tafsirin kurɗabi. wato al'alami na jam'u alam jam'i ne na alam wa huwa kullu man siwalla idan aka ce alam duk wani wanda ba Allah ba sunan shi alam duk wani wanda ba Allah ba sunan shi alam wato taliki ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce a ta'atuna dhukurana min al'alamina ana zargin mutanen annabi ludu da liwadi Allah ta'ala ce yanzu ku kuna zakkewa maza da su kuke jima'i kuna zakkewa maza cikin bayin Allah wanda aya tana cikin suratul shu'ara aya ta eh, biyar. kenan sai Allah ya ce azzukuran min alalamin a wata aya Allah ta'ala ya ce wa anni faddaltukum alal alamin kuma na fifita ku akan dukkan talukai ashe bayi su ne talikai Allah ta'ala ya faɗi dangane da manzansa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam inda annabi Ibrahim yake cewa qala aslamtu li rabbil alamin lalle na miƙa wuya ga ubangijin talikai kenan duk wanda ba Allah ba shine wato taliki wannan aya tana suratul baqara aya ta 131 Allah tabaraka